yanzu ko mata aure ce ke sai a juya miki baya Allah ya jarauci mata maza yanzu da san tudun gaba da tudun baya nace to ya ake yi tace to kala biyu ne akwai wanda ake yi ta hanyar a dora mutum wani abu a bayan a dora mutum a gaban wannan yana da yana cutarwa akwai kuma wanda ake zuwa yanzu sai a duba ina ya fi kitse a ki? ko ciki ne ko ina ne sai a ɗebe kitsen na ɗebe kitsen kuma sai a zo a yi ta mulmula maman ana ɗurawa a ciki ana ɗurawa har wannan kitsen ya dawo cikin maman sai maman ya ƙara girma ko ya koma duwawun sai duwawun ya ƙara girma magungunan su ma kala uku ne akwai magungunan da tsafe-tsafe ne waɗanda za su juya tunanin mutum su sa shi ya zama baya cikin hayyacinsa waɗannan an fi karɓo su a wajen matsafa da bokaye a ce a je a yi a zuba a jinin al'ada ko a ce a je a yi rubutu da a wanke gaba da shi a wa mutum fura kaga waɗannan magunguna ne ko namiji ne ko mace ce ta yi to waɗannan magunguna ne na haramun na tsafi sannan akwai magunguna na biyu su ne magungunan da suke ƙara mace lafiyar jiki mamanta ba zai zube ba jikinta ba zai lalace ba gabanta ba zai bushe ba ba za ta buɗe ba ba za ta zama ta yi wani yanayi da za ka kyamace ta ba kamar yanzu jiya wata ta bugo min waya daga abuja take tambaya ta a kara makalla ina son kai mun fatawa akan ɗaga mama da kuma ƙara tudun baya ta saboda mai tace wallahi malam shi ake yayi yanzu in baki da abu biyun nan tace wallahi yanzu ko mata aure ce ke sai a juya miki baya Allah ya jarauci mata maza yanzu da san tudin gaba da tudin baya nace to ya ake yi tace to kala biyu ne akwai wanda ake yi ta hanyar a dora mutum wani abu a bayan a dora mutum a gaban wannan yana da yana cutarwa akwai kuma wanda ake zuwa yanzu sai a duba ina ya fi kitse a jikinki ko ciki ne ko ina ne sai a ɗebe kitsen na ɗebe kitsan kuma sai a zo a yi ta mulmula maman ana ɗurawa a ciki ana ɗurawa har wannan kitsan ya dawo cikin maman sai maman ya ƙara girma ko ya koma duwawun sai duwawun ya ƙara girma ta ce yanzu ba ki da wannan yanzu ko nawa ta ce miliyan tara ma za ta kashe a yi mata wannan in na ba da fatawa a yi ta ce to abin har ya kai haka ce wallahi mala ya kai haka ce shi yasa muna kallon maza mu suke guduwa waje in ba ku yi mana fatawa mu ba to na waje suna yi in suka kuma mazan namu yanzu abin da yake ɗauka su kenan da mace ta taho sai a ga me a gabanta me a bayanta welcome and goodbye to abin har ya kai ka ce wallahi malam ya kai ce to fa wani sati guda zan yi bincike in jira ayyukan malamai kafin in amsa mata to kaga wannan idan magani kenan na uku wanda zai ta hanya abinci ne da wasu abubuwa da za su sa mace ba za ta ragargaje ba don mutum baya so matarsa ya auro ta da sharp ɗinta da kyanta da lafiyarta da ƙuruciyarta kuma a ga komai ya lalace irin wannan abin da zai gyara waɗannan abubuwan da abin da shi ma namiji zai ƙara masa lafiya ba zai zamo rago wajen mu'amala da matarsa ba kuma abin bai cutarwa ta ɓangaren lafiya kuma yana ƙara jin daɗin aure da zamantakewarsa ai akwai malamai ma na musulunci da suka yi rubutu akwai littafi in muka je kasuwa da za mu siyo shi muna yara da mun faɗi sunansa sai a yi mana kuwa. sunan littafi arraudul adir arraudul adir wato dausayi mai kamshi shi wannan mai littafi ya faɗa abu biyu ne ya magana akan ilimin jima'i da kuma nau'ukan abinci da abin sha da namiji ko mace zai sha ko ta ci wanda zai ƙara musu lafiyar jiki da lafiyar mu'amala aure. Ai kaga wannan ba laifi bane. ne.